أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yini na uku a cikin yinnai da ake gabatar da wannan daura mai albarka a wannan masallaci masjidu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu da ke wannan gari na Mina Allah ya kara masa tsari yau muna ranar 25 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma 25 ga watan bakwai miladiyya 2021 idan ba a manta ba darasinmu yana gudana ne a cikin wannan littafi mai albarka wato usulul fiqh al-muqarrab al-khamis muna cikin bayani akan mabadi'u ilmi usulin fiqh wato wasu ababe da ya kamata a san su kafin a fara shiga cikin usulin fiqh abinda malamai suke ce ma mabadi'u al ashara mabadi'u al ashara wato wasu abubuwa na tilas da ya kamata ɗalibin kowane ilimi ya san su guda goma kafin ya fara bincike akan wannan ilimin da shekaran jiya yinin farko da jiya yini na biyu duka muna cikin almabda'ul awwal ne shine alhajj at-ta'rif kenan tarihi ake mana so ake musamman ake nufi da usulul fiqh to ajiya da izinin Allah mun kammala bayani akan wannan bangara shine alhad ta'rifu usulul fiqh min jumiye ake cewa a takaice aka ce mana abinda ake ce ma usulul fiqh a matsayin ilimi alqawaid allati yatawassalu biha ila istinbat alahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah ka'idoji ne da ake tsanantuwa da su a hausu a bisu domin kaiwa zuwa ga shiru hukunce-hukunce na matsalolin da suka kasance na fiƙi saboda haka usulul fiƙi shine yake samar da fiƙi kowace matsala daga cin matsalolin fiƙihu mutum ya san me tushenta daga ina ta zo a ina aka samo ta shin wannan hukuncin ya tabbata ne daga alƙur'ani koko ya tabbata daga sunna koko ya tabbata ta hanyar ijma'i koko ya tabbata ya tabbata ta hanyar qiyasi wannan abinda usulul fiqh yake karantar da mu kenan sannan waɗannan dalilan ko ka'idojin na cikin alqur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi sukan sassaɓa, sukan zama launi launi kala kala to masanin usulul fiqh ana buƙatar ya san waɗannan su ne za su ba shi dama ya zama yana da ikon da zai iya iskin batsi wato tsamo hukunci a cikin littafin Allah ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko a cikin ijma'in malamai ko kuma ta hanyar iyali da kuma sauran ka'idoji da muka ambace su da wuri da gaggawa waɗanda ake ce musu alƙawa'idul usuliyatu tabi'a ko al'adillatul usuliyatu tabi'a wato dalilai na usulul fiqh waɗanda su mabiyan qur'ani da sunna ne da ijma'i da qiyasi har muka yi bayani cewa waɗannan hudun wato alkitab as sunnah al-ijma'u al-qiyas to malamai sun yi ittifaki akan su sai yan kaɗan daga cikin malamai waɗanda ba a ɗaukar saɓaninsu a matsayin wani abun kula wannan ababen da muka yi magana a kan su kenan يو زام الشجاع المبدأ الثاني شيني الموضوع دا ما مهيك ما يتشي مبادئ أي إن مبادئ أي علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة انقب دا أكتين الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض للبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف su goma to yanzu mun gama da na farko a cikin goman nan za mu shiga na biyu shine al-mawdu'a al-mawdu' menene ilimin usul fiqh yake tattaunawa a kansa ma huwa mawdu'u ilmi usul menene batun da usul fiqh yake tattaunawa a kansa akan me usul fiqh ilmin usul fiqh yake tattaunawa a kansa لكل علم من العلوم موضوعه kowane ilimi daga cikin ilmoma to yana da abin da yake tattaunawa a kansa shine ake ce mishi al-mawdu'u wa mawdu'u ilmi usulul fiqh abinda usulul fiqh yake batu a kansa al-adillatul ijmaliyya dalilai waɗanda suke dunkulallu min kitabin a cikin littafin Allah wa sunnati da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'i da kuma abinda malamai suka haɗu a kai maganar su ta zama ƙwara ɗaya iri ɗaya ba su saba ba wa qiyasin da kuma kamanceceniya tsakanin hukuncin da ya tabbata a cikin alkur'ani ko sunna ko haɗuwar malamai da kuma wata sabuwar mas'ala wadda ita kuma ba ta da hukunci yanzu ake son a samun mata da hukunci ilhaqu far'in bi asli shine kiyasi mun buga misali kansa a majalisin farko me ake nufi da kiyasi a lokacin da muke bayani akan ma'ana al'aslu a wajen malaman usulul fiqh a inda aka kawo mana ma'ana ta hudu ita ce al-maqisu alai ku dalilai waɗanda suke dunkulallu min haifu hujjiyatu hadhihi al-adillati ta ɓangaren kasancewar waɗannan dalilan a matsayin hujja waɗanda mutum zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da su wa anwa'u dalalatiha da kuma nau'ukan abin da suke fa'idantarwa na dalili domin idan aka ce ga dalili a aya ɗaya za ka iya fitar da ƙa'idojin usuli fiqh da yawa a cikinta aya ɗaya ta alƙur'ani to a cikinta za ka iya fitar da ka gina wasu ƙa'idoji na usul zihi fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku fiye da hudu a aya ɗaya haka a cikin hadisi ɗaya za ka iya samun haka to kun ga wa'an wa'u da ha, akwai abin da ake ce mishi misali lalatu annas ko da ibara akwai da ishara sannan akwai dalalatu dalala kuma sannan akwai dalalatu liqtiba dukkanin su aya ce aya ta zo dalalatul ibara harfanta da ma'anoninta su zama tsaro-baro sun fito suna nuna maka cewa kaza kaga ibara ibara ke ba ibara ke ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aqimus salah ku tsayi da sallah ku riƙa yin sallah wannan na nuna mana ne kai tsaye wannan ayar tana fahimtar da mu ibaratan ala fala sala cewa sallah wajiba ce amma kuma za mu iya fahimta ta hanyar ishara wato nune hannunka mai sanda Allah na nuna cewa idan aka fara sallan nan ka a yi ba za ka yi bane na kwana ɗaya shi kenan ka a'a za ka ci gaba da yi ta ina muka fahimta mun fahimta an tsariƙil ishara domin an yi amfani da lafazin aƙimu in aka ce iƙama shine ka tsayu ka kafu akan abu kamar yadda imrul qais yake cewa aqamat ala bai na namin mawaddatin umaimatu amsarat liqawli al-mukhaddib a kamata. kaga aqamat ya goge eh, adatul istifham ai a aqamat a aqamat shin ta tabbata ta kafu alama bainana min mawaddatin akan abin da ke tsakaninmu mu na kauna amsarat al mukhabbibi ko ko ta je ta bi maganar magulmata sun zigata ta ta daina kaunar mu kaga aqamat ashe al'iƙama ta dullu an tsariƙin isharati ala subut waddawa tabbata kun ga aya ɗaya mun samu ƙa'idoji biyu mun samu ƙa'idatu ibaratin nafsi sannan kuma mun samu ƙa'idatu isharatin nafsi to zai iya kuma mu samu ƙa'idatu dalalati dalala sannan za mu iya samun ƙa'idatu dalalati ba. su ma da akwai su a wuraren su da an yi magana kansu to shine anwa'u dalalatiha wa ma ya'ridu laha min ahwalin da kuma abin da yake bujiro ma waɗannan dalilan na alqur'ani da sunna da ijma'i abin da yake bujiro musu min ahwalin na halaye wani zubin su zama mantuƙai wani zubin su zama mafhumai wani zubin su zama am wani zubin su zama khas wani zubin su zama mutlaqai wani zubin su zama muqayyadai duk fannin fanni ne a cikin usulul fiqh wajen fahimtar yadda ake tsamo hukunci a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma haduwar kan malamai ومن حيث إثبات الأحكام الكلية لها ta ɓangaren tabbatar da hukunce-hukunce كنشي وأن تتجا ممو a daga cikin waɗannan dalilan da aka samu a cikin alkur'ani min ijabin kamar ka ce ayan nan tana fa'idantar da abu kaza wajibi ne tilas ayi. akwai ababen da za ka ga ana rigima a kansu musamman wasu matsaloli na sallah akwai wani bangare a sallah zaka ga wani yazo ya rike shi yana dauka idan wani bai yi ba to kaman ya sallah shi bata yi ba ta ina ya samu kuskuren fahimta ta hanyar bai fahimci nassin ba bai fahimci nassin ba misali kana kana kana dai kana dai ta nahawu tana zuwa malamai suka ce al'aslu fi halin daimuma amma zai suka ce walaisa zabi wajibin mulazimi asali duk inda kaga kana to yana nuna tabbata an yi abu kuma an tayi an ba a daina yi ba amma ba dole ne kuma ta zama haka jiya muka yi bayani muka ce inna qaruna kana kaga ba la daimuma kana ainihin ga shi ayatul ce fa baga alaihi kaga ma sabata wa ma dama bai tabbata ba to sai ka samu hadisi sai aka ce kana rasulullahi fa'alu kaza manzo Allah sama ya kasance na aikata kaza to shin wannan yana nuna manzo Allah sama ya tayi kullun kullun to sai an duba akwai abin da ke nuna cewa manzo Allah sama ya dawwama yana yin wannan abin akwai kuma abin da kawai ya fa'idantar da manzo Allah sama ya taɓa yi to kai ma kuma sunna shine ka taɓa yi in ka ce kullum sai ka yi to kuma ka yi bida abin da manzo Allah sama taɓa yin sa ya yi ya yi so ɗaya to kai ma ana buƙatar ka yi ne kai ma ka taɓa yi abin da kuma aka ce manzo Allah sallama ya dawwama yana yi har ƙarshen rayuwarsa to kai ma sunna ka dawwama kana yi in ka ɗauko wancan ka ba wancan hukuncin ka ɗauko wancan ka ba wancan to an samu damuwa za ka kawo rikici sannan abinda manzo Allah sassana mai ya taɓa yi to la ya dullu ala wuju, bal ma dullu alal ala ba, idan manzo sama ya taɓa yin wani abu so ɗaya, sai ba a sake ganin yayi ba kuma ba a samu hukuncin da ya ai an daina yin wannan abun ne, to mustahabbi ne wannan abun yana ɗaya daga cikin dalalat da suke fa'idantar da istihbab a cikin hukunci mazan sama ya taɓa yin wani abu so ɗaya shi ke nan ko ba a samo dalilin da ya ce ai mansuhi ba ne an daina yi to kai ma abin da ake bukata ka taɓa yi dai a rayuwarka ko da so ɗaya kai mun gane shi ne wannan wa nudbin wa da kuma mandubanci mustahabbi duk zai mana bayani kansu me ake nufi da ijab me ake nufi da nad za ka iya samun aya tana fa'idantar da abu kaza tilas ne ko hadisin manzon Allah sama yana fa'idantar da tilas ci? wa najbin ko kuma ya fa'idantar da mustahabbanci shine najbu an so yi in kayi kana da lada in ko ka yi ba babu zunubi a kanka wa tahrimin ko kuma aya ko hadisi su fa'idantar da haramtawa abin nan haramun ne in kai Allah zai kama ka da alhaki da zunubi kuma zai maka uquba zai ma azaba in ko ka yi ba Allah zai rubuta ma lada hari. wa karaha ko kuma abu ya zama makaruhi abinda an so ka bashi amma da za ka aikata babu zunubi a kanka akwai makaruhar da yawa duk muna yi Allah gafarta mana abinda ba a so amma da yawa kuma ana aikatawa ba a so a yi amma kuma idan kai babu alhaki a kanka suna nan ƙila yanzu a cikin masallacin da ma akwai makaruhat da nake yi mafi yawancin makaruhat suna komawa ne min babil maru'a babin mutuntaka kaga akwai wannan wa ibaha ko kuma abu halas ne da yinsa da barinsa bai ɗaya kamar cin abinci da cokali in ka ci abinci da cokali laifin ka kayi laifi in kuma baka ci da cokali ba fa halal ne hmm, haka cin dan wake in ka ci dan wake halal ne cin dan wake in baka ci dan wake ba baka yi laifi ba ko haka cin shinkafa halal ne in ka ji shinkafa halal ce in ko baka ci ba me ka. ba ka da lada ba ka da zunubi da yin sa da barin sa duk ɗaya shine ake ce mushi ibaha ba kamar yadda mutane suke cewa karafiya sai ka ji mutane a zariya mu dai ban san nan ba sai ce ai gafiya karafiya ce gafiya mun san gafiya ai me kuke ce mata anan bugu ko to gafiya sai ce cinta cinta cinta karafiya ne cinta banza barin ta banza kaga wai karafiya kenan a'a sai dai ka ce ibaha in an ce karahiya to shine wanda idan baka yi ba za a rubuta ma lada amma in kai babu zunubi kaga me ake so kai kenan ka bari amma shi ibaha ita ibaha da yi da bari duk ɗaya shine ibaha to da a cikin usul fiqi ake bambanta sannan a nan kun ga waɗannan hukunce-hukuncen da ya lissafa mana su ya ce mana alhakamul kulliya to daga nan ne ake gane katon usulul fiqh menene bid'a ke shiga cikin sa kuma me bid'a ba ta shiga cikin sa anan ake samun matsala waɗannan guda hudun da aka lissafa ijabun nadbun tahrimun karaha to ana magana akan ababan da a nan ne zaka ji zuwa ibahar haddi na biyar ɗin. to nan ne ake tantance abinda za a iya kiransa bid'a da kuma abinda za a iya kiransa ba bid'a ba لتتكون عند الفقيه domin ya zama masanin fikihu ya zama yana da iko ya zama ya samu malakatun wata dama ya satsi'u bi wasitatiha wadda zai iya amfani da ita an yastanbita al ahkaman fiqhiyyata da ya shigo hukunce-hukuncen fiqhu min adillati hatta tafsiliya daga dalilan mas'alolin fiqhu waɗanda suke a rarrabe su al usuliya ana siffanta su a ce musu al domin su suke samar da mas'alolin fiqhun ai shi yasa su ko mas'alolin fiqhun sai a ce musu ne at-tafsiliyya ku tantance wannan duk inda zai magana kan al usuliya usuliyya zaka ji ya ce al amma idan a fiqh ne sai ce ne al-adillatu tafsiliyya al-adillatu tafsiliyya ina misali yanzu idan ka ce wujub ko ijab to a cikin babin sallah zaka iya samun wajibi a cikin babin azumi zaka iya samun wajibi a cikin babin zakka akwai wajibi a cikin babin aure akwai wajibi akwai a cikin babin ciniki akwai wajibi kaga duk usulul fiqi ake ba kaga al-adillatul ijmaliyya kenan to amma idan ka dawo aka maka tambaya a matsayinka na masanin fiqh faqihi mai ba da fatawa to ka dau hukunci ɗaya ka ce haramun ne ko ka ce wajibi ne to yanzu kaga ka da karkashin al-adillatul tafsiliyya kenan shi yasa malamin usulul fiqi ba a tambaye sa fatawa ba a tambaye sa fatawa domin shi zai baka a dunkula ne kawai sai dunkula maka ka'ida ya baka ya baka kamar yanzu misali aikin usulin fiqh da aikin faqihi kamar aikin likita da pharmacist kaga pharmacist zai yi magani sai ce maganin nan yana maganin ciwo kaza da kaza da kaza da kaza to amma waye ya cancanta ya ce ka sha likita domin sai ya auna ka ya tabbatar da ya yanayin jikinka yake shin wannan maganin ya dace da jikinka ko bai dace da jikinka ba to kaga faqihi ke so da ka al-atibba fuqaha ko kuma ka ce al-fuqaha atibba'un wal usuliyuna sayadila malaman fiqhu kamar likitoci ne su ko masana usul su ne asalin masu yin maganin su ne asalin masu yin magani za su yi magani ba ruwansu sun ce dai wannan maganin ciwo kaza ne to amma waɗannan magungunan sun dace da amzija sun dace da yanayi na jikin mutum da yanayin halin da ake ciki kaga duk wannan abin kula ne da yanayin shekarunsa kaga duk likita ne zai tantance ce to gashi to shine saboda ka a takaice usulul fiqh yana karantar da mu yana tattaunawa akan adillatul fiqhi al-ijmaliyya dalilan fiqh waɗanda suke a dunkule wanda su ne shi kuma faqihi zai dauka mai da su su zama mai at-tafsiliyya to daga aikin da usul fiqh yake karantar da mu kenan ya karantar da mu ka'idoji dunkulallu waɗanda da su ake amfani a samar da fiqh a haifi fiqh a haifi mas'alolin fiqh yanzu bari mu buga misali an faɗa mana cewa misali akwai ƙa'idatul amri umarni ƙa'idatul amr ƙa'idan umarni ko a ƙwar'ani ko a hadisi yanzu da zan ce kowa ya kamun wata ayar da ta umarni da wani abu to za mu kawo su da yawa Hudu waɗannan dalilai ne na usulul fiqh sannan muka shiga hadisai za mu samu awamir nabawiyya da yawa umarce umarcen manzo Allah sama suna da yawa kuma kowanne yana tattauna akan yana bayani wani ya umarni da sallah wani ya umarni da hajji wani ya umarni da zakka wani ya umarni da kyautata ma iyaye wani ya umarni da bin shugabanni da yi musu ladabi da biyayya ko sannan haka nan ka'idatul nahyi ka'ida ta hanawa za mu samu aya ta hana kaza aya ta hana kaza a babin kaza hadisi ya hana kaza a babin kaza wannan shine abinda usulul fiqh yake tattauna akan sa shine al-mawdu'u الموضوع كينا موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية بحيث يكون للفقيه ملكة يستطيع بواسطتها أن يستنبط الأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية أظن أصول الفقه يكي كانت الدموكي so daga idan mutum ya zurfi ya karanta usulul fiqh to zai zai iya zama yana da iko da zai iya shiga cikin littafin Allah subhanahu wata'ala ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsamo hukunce hukunci kun ga ba karamin aiki bane sai abu na uku to ilmi usulul fiqh Gaya shine suke ce masabara dama mun ce إنما بعد أي علم أشرى الحد والموضوع ثم الثمرة as-samara al-ghaya wace fa'ida ilimin usulul fiqh yake baka idan ka koye shi in ka kai ka gama gudu a cikin gidan usulul fiqh to in ka tsaya cak me zaka fa'idanta da shi me zaka zama shine ghaya domin idan aka ce ghayatu aini hayatu kenan karshen abu to in ka kai karshe me kake so ka sama ka samu sakamakon abin da kai to shine ko su ce masa gaya ko su ce masa fa'ida ko su ce masa tabara duka in ka ga ana bayani kan wannan a cikin mabadi ulum to shi ake nufi da alghaya da alfa'ida da as da abu ɗaya ne ghayatun fa'idatun samaratu me yasa aka ce samara idan ka shuka bishiya daga cin fa'idojin shuka bishiyoyi akwai me akwai a tasmir samar da 'ya'yan ice in ka shuka mangwaro me kake so mangwaro ya baka bishiyar mangwaro me kake so ta baka ta baka 'ya'ya to waɗannan 'ya'yan su ne ake ci musu sabara hmm. har suke da suke da wani karin magana ka'ida suna cewa alaina gabtu shajara wa laysa alaina janat sabara hmm. mu dai aiki mu mu shuka bishiya ba dole bane sai mun ci 'ya'ya amma jana ana so a ci don ka koyi usul lufiki kana son ka ci 'ya'yansa sannan an ce gaya saboda gaya ƙarshen abu kenan sannan fa'ida ne fa'ida kowa ya san fa'ida ai alfa'ida abinda kake sama in kai wani abu shine fa'ida ai ha hausawa ma haka suke cewa yanzu tsakaninka da Allah ne fa'ida wannan magana da kai wato wani amfani ta kawo mana ko to kage shine to me amfanin karanta usulul fiqh غاية هذا العلم معرفة الأحكام الشرعية كنجي Fa'ida, amfani, ‘ya'yan ice da ake cin gajiyarsu na koyan ilimin usulul al-ahkam ahkamin shar'iyyati sanin hukunce-hukuncen shari'a domin da su ake bauta ma Allah da su ake fatan a shiga aljanna da su ake fatan a tsira daga shiga wuta sau daga usulin fiqh idan aka koye shi to fa'idar sa yana ba da damar a san hukunce-hukuncen shari'a Allah subhanahu wa ta'ala wal'amalu biha ji kuma da aiki da su domin ba mujarradul ma'arifa ba kawai al'imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi yana cewa mali ilmu illa al'amalu bihi babu fa'ida ga ilimin da ba a yi aiki da shi ba to daga ka'idar musulunci ita ce al-cilmu lil lil'amali ana yin ilimi ne don a yi aiki da shi ilimin da ba za ka yi aiki da shi ba yi da fa'ida zai zama maka bala'i ne da ka a koya a iya bayan an koya an iya sai a yi aiki da abin da aka koya ita ce ka'ida an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu asari sahihi al-imam al-khatib ya ruwaito masa a cikin iqtiba'ul ilmi al-amal haka na an ruwaito irin wannan magana daga babban malami al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin tabi'ai kai atba'u tabi'in suka yi wata magana mai tsada suka ce hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal ilimi yayi ma aiki da shi rada shine hatafa ya masa rada ya zo ya samu kunnansa ya mishi magana a kunne yace kana nan a inda zan zo ilimin yi ma aiki magana fa in ajabahu idan aiki ya ce eh, ina nan za a yi aiki to sai ilimi ya tsaya wa illar tahal in ba haka ba ilimi sai tafiya shi yasa idan kai ilimi ba kai aiki da shi ba baka aiki da shi akwai ranar da zaka waye gari mutane su fahimci kawai kai tun kurin jahili ne yasa kalubale ne wannan kuma ga zargi daga Allah ya ayyuhan ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maktan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alu ya ku waɗanda kuka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba za ku aiwatar ba abin da ake bukata ka zama awwalul mu'mini ka zama awwalul muslimi in ka kai ilimi to a ga kai ka fara aiki da shi yana da tasiri matuƙa hatta a tarbiyya to kun ga fa'idar saki ba in aka koyi usulul suke za a samu hukunce hukuncen Allah hukunce hukuncen manzansa sallallahu alaihi wasallam na shari'a Allah sannan kuma ya aiki da su ashe idan babu usulul fiqh ba za a gane hukunce hukuncen shari'a Allah ba idan babu hukunce hukuncen Allah da sanin su ba a san su ba kaga ba za a bauta ma Allah ba ba za a yi aiki ba kenan in ba a bauta ma Allah subhanahu wataala ba wal iyazu billah ina za a je wuta za a shiga wal iyazu billah لأن العلم المبني على العلم الصحيح دومين إلم دا أكا جناش أكان أيكن دا أكا جناش لأن العمل المبني على العلم الصحيح دومين أيكن دا أكا جناش أكان إلمي إن جلتكش هو الموصل لسعادة الدنيا والآخرة شيني وان ديكي قيوا أسامر أبو أسامر عيوامي دائي أدوني كما أسامر عيوامي دائي على هرا هذا كينا دا أبن دا مسلمين زيلي abinda ake bukata ya zama mai ya gina iliminsa ya gina aikinsa akan ilimi ingantacci, kuma wannan ƙur'ani kenan allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab duk inda Allah zai allazina amanu sai ce wa amilus salihat kaga tare suke shi ku al'amalus salih la ya la li ahadin illa idza buniya ala al-ilm al'amalu salih layata atta ne li ahadin hatta yubna ala al-ilmi sahih al'amalu salih aiki nagari ba zai yiwu ba to sai idan an gina shi akan ingantaccen ilimi shi ne a gina shi akan haka to dole kasance akwai wannan to kun ji abu na hudu dadu. ce mana alhaddu wal mawdu'u thumma samara ko sai ce wa nisbatun wa hukm wa fadluhu wal wadi sai ce wa lismu listimdadu kaga ya tsallake waɗanda sai muka zo a listimdad me madogar usulul fiqh idan kana son ka zama masanin usulul fiqh to da me zaka dogara waɗanne ilmoma ne za su zama maka tubalai da za ka hausu ka tafi zuwa ga usulun fiƙi ƙa'ida na cewa al'ulum yusa'idu ba'daha ba'dan ilmo ma da kake ganin su to wani na taimakon wani ne da yawa yanzu misali misali wanda ya karanta administration ko wanda ya karanta accounting ba fanni dai kawai za a zo a fara koya mashi kawai shi kenan mai accounting yadda ake lissafin kuɗi da waye da waye akan koyar da shi wasu abubuwa za ka ga mai accounting sai an koya masa administration sai an koya masa economic hmm? sai an masa wannan <laughs> sai ya management sai ya business studies ko da accounting yake yi saboda ne lishti ki ha a haɗa ciki kuma zai ga amfaninsu a lokacin da yake aiwatar da aikinsa likita sai an koya masa physiology sai an koya masa anatomy sai an koya masa psychology kaga wancan duk da bai da su kawai yana ganin ciwo sai ya daba wuka sai guduwa sai guduwa ya daba wuka da ganin ciwo sai ya dabka wuka sai kenan kaga ba likita bane saboda ba a kawwana shi da ilmoma ba to babu ilimin da ya fi buƙatar haka fiye da ilimin shari'a ilimin shari'a ilimin shari'a yana son ka zama insanin mutakkaf ka zama kowane ilimi ka zama kana da wani rabu a cikinsa ka leƙa can ka leƙa can ka shi zai baka dama ka zama cikakken malami ba a kwana biyu kawai a kwana biyu ko a kwana uku mutum ya tsakuri sun ya tsakuri can ko ya samu wasu yan ilmo ma yan kaɗan sai ce shi kenan malami ne shi wata rana akwai lokacin da zai zo ya buƙaci wani ilimin ilimin usul fiqh yana buƙatar wasu ilmoma da yake dogara da su istimdadu ilmi usul fiqh yastamiddu ilmu usul fiqh mabahisahu min thalathati ulum ilimin usulul fiqh yana dogara a wajen bincikensa da ilmoma uku ne su ne madogararsa ba yadda za a yi ka zama usuli ka zama masanin usulul fiqh amma ka jahilci ɗaya daga cikin waɗannan ilmoman guda uku da za a ambata mana kuma me ba sani na sama sama na shafa ba a'a an takuna an fiha sai ka ba da rayuwarka a kansu a tani da Allah sai mutum ya yi zurfi a ciki ya koya kuma ba zai daina koya ba domin ka'ida ita ce wa abu da rabbaka hatta ya ci ya kalyaƙi al'ilmu min al-mahdi ila al-lahdi ne ma al-mahbara ila al-maqbara in ka riƙe wannan abin to haka mutu da shi in ka riƙe biro ka riƙe abin rubutu na neman ilimi to ba ranar da za ka ce ka daina nema kuma ilimi na da wani abu mahama ta ta'allam yabdu jahaluk <laughs> duk lokacin da kake koyon ilimi to jahilcin ka yana bayyana a gare ka kakan gane aha to ai da yanzu unguwa ɗaya na sani to yanzu na san unguwanni to in zagaye lokal government din mana gabaki ɗaya ƙaramar hukuma da to ashe a ƙaramar hukuma kuma tana da boda da wasu ƙananan hukumomi su ma in san su to me zai hana ni gabaki dai in zagaye jihar in san ƙananan hukumomin ta duka ka gama zagaye jihar ta ca to ita ma jihar tana da bandiri tana da boda da wasu jihohi to ka shiga makwabciyarta in ka shiga makwabciyar ita ma kai abin da kai a cikin nan ita ma ka tsagaye ga zagaye ta duka kai irin ta sai ka to ai ga wata can a gaba ita ma ka shiga haka haka zagaye ƙasa gabaki ɗaya ka zagaye ƙasa ka zo ƙarshe ah, akwai continent continent din ma kala-kala ce ta kasu gida-gida akwai west africa akwai south africa akwai central africa ko akwai eastern africa sai ka ce to bari ka fara da can ka je ka yi ka gama su ca to a shi afirkan ma kuma ita ba kaɗai ba ce ba ita kaɗai ba ce to bayan ta ai tana da bandiris da europe to bari in shiga ƙasa kaza in shiga europe din ma ka gama su ca ah, to daga europe bari in shiga asiya to haka za ka yi ta yi za ka gama zagaya asiya ba ka mutu ba ka gama mu je a kaddara ka gama zagaye asiya to ina oceans ina tekuna ina oceans da seas albihar wal anhar wal muhitat kaga sai kai kana cikin ne kuma shi kenan sai karshen ka ba yadda za ka ka gama ilimi za in ka ji mutum ya sha kwaya ya zo yana cewa duk duniya ba wanda ya kai shi ilimi to kwayar da ya sha irin a rungumi zakin nan ci wannan a rungumi zaki kai dai kai abin da za ka iya yi kuma ka zo mai tawazo Allah shirye mu to ilimin usul fiqh yastamiddu ilmu usul al-fiqh mabahithahu min salasati ina ilimin usul fiqh yana dogara ne cikin bincikensa da ilmoma guda uku na farko ilmu tauhid ilimin tauhidi ba za mu yadda wanda da yi imani da Allah bai zai zama mana usuli ba ka yadda da addinin mu ba ka yadda da ubangiji mu ba sannan ka ce kai za ka ba mu hukunce ka kaga tun daga nan za ka gane bala'in da mutum zai shiga ya ce littafan arna arna makiya Allah su ne za su zama masa madogara a nan a taƙaice bari mu ɗan sauka daga layi duk da kan layi miki akwai ilmu akwai akwai akwai fannul orientalism orientalism turawan yamma suka fahimci cewa idan suna son su ci mutuncin addinin musulunci ba za su iya ba ta baya sannan yaƙi da suke yi na gaba da gaba a zo a kashe musulmai ba shi zai karar da musulunci ba sai suka ce yanzu cikin dabarbarin da za su yi bari su taso daga kasashensu na yammaci da na gabashi domin ba turawan yamma kawai suka yi wannan ba hadda na gabas akwai irin turawan rasha kaga suna gabashin duniya ne to hadda su aka yi wannan shirin na makirci suka shigo kasashen musulmai da niyyar su koyi larabci su koyi shari'ar musulunci su haddace alkur'ani su haddace hadisan manzo Allah sallama domin su banna a cikin sa shine ake ce mishi istishraq istishraqi al-istishraq me yin wannan shine ake ce mishi al-mustashriqu jam'in sa kuma sai a ce al-mustashriqu wanda fanni ne mai cin gashin kansa an yi rubuce-rubuce da yawa a kansu an yi rubuce-rubuce da yawa a kansu da dabarbarunsu da hanyoyin da suka bi za ka iya samun orientalist ɗan ƙasar bature ɗan ƙasar ingila ko ɗan ƙasar faransa ko ɗan ƙasar portugal ko ɗan ƙasar spain ko makamantansu ko jamani ya haddace ƙur'ani hadda sosai ya fassara ƙur'ani ko ya tarjamasa da yarensa da yarensa ko turanci ko turancin ingilishi ko turancin faransa ko turancin Jamani, ko turancin ko spanish ya rubuta sannan kaga ya ɗauki wasu tsofaffin littafin musulunci waye ta hakikinsu to kuma abin ta kai shi mafi yawancin makarantunmu jami'o'inmu duka waɗanda suke zuwa su je su yi nazarin ilimin shari'a ne zurfi ta waɗannan littafan waɗannan malaman waɗannan lalatattun suke yi to shi yasa eh, a ƙarni na goma sha tara zuwa ƙarni na ashirin na miladiyya a ƙasashen larabawa da yawa aka samu lalatattun mutane da yawa waɗanda da sunan musulunci musulmai ne su amma kuma suka yi ma musulunci ɓanna mai girma ‘ya'yan musulmai ne gaba da baya wasu su ma ɗaliban azhar ne a masar a matsayin azhar cibiya ta ilimi ta duniya wadda ta yi shekara dubu da kafuwa ba abin da ake face iyaka yada ilimin addinin musulunci amma daga baya sai su zo su ruɗe irin su rifa'atu fahbawi irin su qasim amin irin su ahmad amin da makamantansu Ƴaƴan musulmai ne masana misali rifa'atu fahbawi suna siffanta shi suna cewa kafin ya tafi faransa suka ce kana kalbuhu misla qalbi abi bakr falamma aada qada bi qalbi aada bi qalbi abdullah ibn salul imanin sa ne karfi ya tafi da shi amma da ya dawo sai gashi ya dawo da imanin munafikai shugaban ma munafika ya koma a aji zai zo ɗaliba yana karantarwa in kika sa hijabi ya kore ki to ƙauyanci ne wannan ce ta fitan mishi daga aji ba su magana Kasim eh, amin ake ba da littafin tahrirul mar'a eh, da littafin sa mustaqbalu misr wannan littafan guda biyu suna cin mafi sharri littafan da aka rubuta a duniya tahrirul mar'a da kuma littafin sa ba mustaqbalu misr ba na da Hussein ne wannan da littafin sa al-mar'atul jadida waɗannan littafan guda biyu duk wani ziga mace ta lalace to daga na aka yi kuma yana rubuta littafin da larabci aka sami yan uwansa suka yi da yarurruka amma alhamdulillah malamai da yawa sun yi sun yi masa raddi ba su kyale shi ba an yi masa raddi an yi rubuce-rubuce a lokaci domin kaddamar da littafin nasa ma ranar da aka zo za a yi da za a gabatar da littafin aka samu ta shaidaniya matar shi ita ta zo da hijab ta cire hijabinta aka yi tafi ta zo da hijab ta cire a gaban maza da ta cire dama ga a nan an zo da ita da fetur aka fesa ma wannan hijabin fetur aka cinna masa wuta wai an gama da hijabi a masa to kaga istishraki irin su ta Hussein wanda da ya sha giyarsa ta yanci sai da ya zo har suratu Yusuf sai da ya karyata kai karshe ma ya karyata ƙwar'ani a cikin littafinsa a shirin Jahili da kuma littafinsa mustaqbalu misr makaho ne shine wani malami yake masa yake masa abin nan yake masa zambo yake cewa man kana fi hadhihi dunya wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila dama makaho shi yadda yake makaho a duniya an je lahira ma makaho zai tashi to kaga shine wannan to ashe wanda zai zama malamin usul fiqh sai ya zama yana da sihhatul i'tiqad sai ya zama masanin aƙida domin mutumin da bai yadda da Allah ba ya za ka ka ce ya bada ya ciro hukunce-hukuncen Allah kuma ya baka fatawa a a sharɗin farko shi ya yadda da abin da yake maka na farko al'awwalu ilmu tauhid ilimin tauhidi wa zalika li tawaqqufi shar'iyyati al-adillati ala ma'rifati Allah subhanahu wa ta'ala an sa wannan shar'in ne saboda me saboda kasancewar dalilai su zama na shari'a to sun tsayi ne ya tsayi ne akan a akan sanin Allah maɗaukakin sarki wa ma'rifati sidqin rasuli sallallahu alaihi wa sallam da kuma sanin gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mustashriqai daga cin ahdaf din su daga cin manufofin su akwai at-tashkik at-tashkik fi kauni al-qur'ani munazzalan min indillah abu na farko kenan cikin manufarsu sama musulmai kwanto da shakka da ƙaiƙayin zuciya wai ƙur'ani nan daga Allah yake kaga na farko ce abu na biyu a tashkik fi fi thubuti na nabawiyyati sa maka shakka a game da wai sunnan manzo Allah sama daga ina kawai wani mutum ya rika magana sai a zo a ce magana shi ta zama hujja wani mutum kawai ya aiki sai a ce wai aikin shi ake bi kaga na biyu kenan daga cikin manufofinsu sannan manufarsu ta uku ita ce ne ibbalu siratin nabawiyya wa izharun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala annahu rajulun shahwaniyun rajulun hamajiyun rajulun Lanizaniyun. kawo siffanta manzala sama a matsayin wani mutumin banza wanda sirarsa ba ta da kyau in sirarsa ba ta da kyau za a ɗauki hukunce-hukunce da gare shi zai zama abin koyi kaga ba zai zama ba sannan na hudu shine a tashkik fi masadiri a tashri islami kulli ha. sa maka shakka duk wata makubbaga da ake ciro hukunce-hukuncen shari'ar musulunci a ce a sa maka shakka game da su sannan na biyar shine ibtalu kutubi bata littafan addini a ce maka sahihul bukhari littafin banza ne a ce maka sahihul muslim littafin banza ne wanda su ne a safu kitabin ba da kitabin la وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم فأتامك وانا a سنن نشدع التشكيك sa maka shakka a game da تمو a fara daga ƙasa malamanmu da suka tattara waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa mana shakka a game da su adala a ce ba adalan mutane bane a rika siffanta su a matsayin wasu makaryata wasu mutanen da suka masoya duniya wasu mutanen da za a iya ba su kuɗi su ma'anar su sama ƙarya kaga za a fara jijjige maka wa a fara jijjige maka marwaita daga malaman nan da suka rubuta littafai irin su al-Imam al-Farabri wanda su ne suka karbo littafan irin su Sahih bukhari su ne almajirai na kai tsaye na al-Imam al-Bukhari ko kafin su irin su abin nan eh, malama karima ko irin su eh, al-Imam al-Kushmahi ne a sa maka shakka game da su a nuna maka cewa wasu mutane ne kawai 'yan duniya lalatattun mutane sannan sai a kai zuwa ga al'imamul bukhari ɗin a kai zuwa ga malaman su irin su al'imamul humaidi a kai zuwa ga irin malaman su humaidin irin su al'imamu sufiyanu bin uyamina a kai su al'imamu malik su al'imamu sufiyanu sauri eh? duk a ɓata maka su daga nan sai a zo malaman malikun su kuma tabi'ai irin su sa'id ibn musayyib a bata maka su irin su ibn shahab da zuhri irin su uwat ibn zubair da makamantar su da alalata maka su to daga nan sai akai zuwa ga sahabbai to kaga matakan da suka rike bi ke istishraki ke fanni ne mai zurfi da ma damar a wannan mutum zai a wannan zamanin mutum zai kara musulunci to dole sai ya bincike mai zurfi a kansu ka san su ka san lagonsu ka san su ka san lagonsu daga cikin littafai masu kyau da aka rubuta akwai littafin ashef muhammad kutub rahmatullahi alai profesa a ƙasar saudi arabia ya rasu a makka yana da littafin sa al-mustashriku al-istishraku wal-mustashriku akwai littafin Mustafa Sadiq Arrafi a abin da Mustafa Sibai a doktor Mustafa Sibai malami daga cikin malaman ƙasar Siriya ya rubuta littafinsa sa al-mustashriquna ma lahum wa ma alaihim akwai littafin Najib Aqiqi mujalladai uku manya manya ya rubuta akan al-istishraq duk da shi ma akwai magana kansa amma dai ya rubuta maka kasan su kasan waye su kasan littafan su cikin fa'idojin kenan littafan da suka rubuta na makirci ga musulunci in ya kawo mustashirki zai kawo tarihinsa da ƙasarsa da yaushe aka haife shi ina ya karatu sannan kuma ya kawo maka littafan da ya rubuta to kafiri wanda bai yadda da Allah ba shine zai zo ya ciro maka hukunci ya ce maka ga yadda za ka yi addininka kaga shari'i ne ya zama mutum ya san Allah sannan kuma ya yadda da manzon Allah sama a matsayin manzo sannan ya zama malamin usulul fiqh fi ma jaa bihi min rabbih gaggata manzon Allah sallama gaskiyar manzon Allah wasallam a cikin abin da yazo daga ubangijinsa fa hadani al-amrani kaga waɗannan abubuwan guda biyu sanin Allah da kuma yadda da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la budda min ma'rifatihima dole a san su wa taslimi ma sannan a miƙa wuya qabla al bahth في الأدلة الصادرة عن الله تعالى kafin ka ce za ka yi bincike a game da dalilai da suka zo daga Allah da manzansa ba ka yadda akwai Allah ba ka yadda da Allah ba shi za a bauta masa to ya za ka yadda da cewa ƙwar'ani littafin sani ya za ka yadda da cewa ƙwar'ani shi littafin da za a ciro hukuncin da za a bauta ma Allah shi ke kuma ka yadda da abauta ma Allah ba a yankin hada ka ga ba to shi yasa malamai suka ce ilimin tauhidi ilimi ne shishike daga cikin shika-shikai na usulul fiqh dole wanda zai yi usulul fiqh ya san tauhidi ya san aqida ya zama yana da aqida ingantacciya daga nan sai a bashi dama da wannan ne wasu malamai kamar imam abdul wahab tajuddin subki a cikin littafinsa jam'ul jawami' na usulul fiqh ya ware bincike akan tauhidi ya kawo domin nuna maka cewa usulin fiƙi ba zai yi ba babu tauhidi usulin fiƙi ba zai yi ba babu tauhidi yanzu misali akwai civil law ko common law da ake karanta a Najeriya sai mutum ce bai yadda da Ingila ba bai yadda da Ingila ba bai yadda da shugabancin da take da shi a duniyar duniyar commonwealth ba kuma sai ce zai karanta lo ba zai yiwu ba sai ka ce ma profesan ka ranar da zai fara karanta da kai zai ce ni ɗalibin lo ne amma duk abin da za faɗa min game da ingila ban yadda ba ka koran ka za sai dai baka yadda ba a zuciyarka ko duk ba mu yadda ba duk ba mu yadda ba amma baka yi suka faɗi ba to shine misalin wannan ya za ka yi ka ce ba ka yi da Allah ba kuma ka ce za ka ci hukunce hukunce a cikin littafinsa a a sharaɗin farko sai ka zama mai imani da Allah ka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah mai sharhi mai bayani a game da Allah madaukakin sarki to daga nan kake da ikon da za ka shiga ka tsamu hukunce hukunci a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ilimi na biyu ilmul lughati al-arabiyya ilmin larabci wanda da yawa yau ɗaliban addini suna da sakaci game da wannan ana zuwa ta nan wani zubin ake kwashe kafanka baka damu da nahawu ba baka damu da tafsirishi ba baka damu da balaga ba eh, lokacin muna haya islamic wani su shi ba wani can ka shiga in ka mutu Allah zai tambaye ka ma huwal fa'il ne a kabari amma tambayoyin da za a maka na kabarin in baka san ma huwal fa'il ba to sai kuma ba za ka iya ba da amsar ba tun a tun an je kabarin saboda ai saƙonnin da yaren aka yi ma yanzu sharaɗi ne in mutum zai shiga jami'a haya institution a najeriya sai ya ci Ingilishi. saboda da me za a karantar da shi da english za a karantar da shi to sai ka ce kai kana so ka fahimci sakon allah da saƙon manzansa amma kai ba ruwanka da yaren akwai hankali a ciki to dole dole a ba wannan bangaren mahimmanci sosai وذلك لأن الكتاب والسنة جاء بلغة عربية سبود القرآن للسنة دكا نفس سنجود لا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين لسان الذي يحيدون إليه عادلي وهذا لسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون kaga qur'ani balarabi shi yasa imamu shatibi rahmatullahi alaihi a cikin almuwafaqat yace al shariatu arabiyyatun shari'ar musulunci ya ce daga cikin bala'in da mutum zai tsinci kansa idan bai san larabci ba shine hadda wannan bala'in da ake yi wannan bala'in na Kano akwai jahitar adabin larabci domin idan zaka karanta larabci sai ka karanta adabi shi kuma adabi yana karantar da kai ya rayuwar larabawa take ya larabawa suke tunani ya larabawa suke sa tufafi ya larabawa suke tafiya ya larabawa suke zamantakewa aure ya larabawa suke komai kafin zuwan musulunci to wannan shi zai baka haske idan ka zo ka ɗauki nasosa da manzo Allah sama yake yi ko aka faɗi game da manzo Allah sama sai ka ce oh dama ga yadda rayuwarsu take ga yadda rayuwarsu take shi na sha buga wannan misali hadisi a cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi manzon Allah sama yana siffanta kansa yace innama ana fikum mithlu an-nazir al-uryan ce ni a wajen ku da Allah ya aiko ni kamar mai gargadi ne wanda yazo tsirara ya zaka fassara wannan hadisin ne kike idan baka san adabin larabci ba yadda zaka fahimci wannan hadisi amma a tarihin laraba abinda suke shi ne idan mutum yana bayan gari sai ya hango abokanan gaba sun kawo ma gari hari to a jahiliya kafin zuwan musulunci abinda yake yi sai ya kwaba kayansa ya shigo gari da gudu yana cewa kowa ya ta kan shi nima da kyar na tsira kun ganna gani na zo ba kaya a jikin nama to daga nan kowa sai ya fara shiri mai gudu ya gudu mai shiri ya shirya to sai maza sama ya ɗauko wannan abu da suka yadda da shi cewa ne ne zuwa ya musu gargaɗi kan zo musu ne ba kaya sai su gaggata shi to ni ma ku ɗauke ni a matsayin wannan ku gaggata ni ma'ana ta fito ko bata fito ba inna ma ana mislun naziri al-uriyan shi ke nan fassara amma manzon sallama al-uriyan ta uriyanan a a ce kace ai manzon sallama ya ce tsirara yake waye zagi manzon Allah sallama shi wanda ya faɗi wannan magana to shi ne fa abin da ake magana kansa ka koma adabin larabci ka gaya larabawa suke yin magana su ya suke mu'amalar su to zai maka sauki wajen fahimtar nasosan Allah subhanahu wata'ala da nasosan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ababen da sahabbai suke ba mu labari a game da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan wajibi ne kuma rashin sanin wannan bala'i yake haifarwa da yawa kuma zai ci gaba da haifarwa ba ka zuwa ka ɗauko waƙi'in larabawa nassi Balarabe, larabe sai ka ce za ka fassara shi da waƙi'in najeriya a nan mina tsakanin zariya zuwa mina kilomitas nawa ne ba nisa amma wani zuwa in zan faɗi wani abin sai na ce ya kuke faɗa a nan <laughs> a najeriya a hausar mu akwai hausar da idan ka yi ta a wani garin ba tsani mm. akwai hausar da idan ka yi ta a wajen hausa ce normal mm. akwai hausar da idan ka yi ta a wani garin magana ka yi akwai hausar da in ka yi ta zagi ne yanzu mu a zare idan ka ce mutum guntu to ka zagai mm. amma in ka ina jin nan kun ce guntu me kuke nufi gajere kaga haka tafi sakwata hakkabi in ce na ga wani guntun mutum yana nufin wai ya ga wani gajeren mutumi amma ba haushi a zariya ba zazzagiyar hausa idan mutum ya laifi ta ce wuntu an zage shi a zariya ba ma iya cewa na zauna a gindin bishiya ba kayi ba tsa amma kanawa haka suke cewa babban malami za ka ji ya ce suna zaune a gindin bishiya mu kuma a hausa ba tsani a zariya ba tsani ka faɗi wannan kalmar na je zamfara can shekarun baya wajen shekaru 25 da suka wuce sai na ce ganda sai wani ya ce mu kai ai ba a faɗi me yasa za ka ce ganda ce me mamma ce ganda abin da ake yi da fatar abin da." Ka ce a ah, sai dai ka ce langabu mun ka ce ganda ka ba batsa to waɗannan abubuwan yare wato yare wani irin shi yasa Allah madauki ke ce waqtilafu alfinatikum wa alwanikum daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala akwai sassabawar yarurrukan yare nawa ne a duniyar nan wata rana wani ibara <laughs> yana mun bayani sai ya ce mun kaga ibaran mu yace ta tafi goma ya ce ibiran nasarawa baya gane wani zubin ibiran ɗan kogi a cikin kogin ma jihar kogi wani na ibira wani zai gane wani zan akwai ibira kila a nan zai gasgata ne haka ne ko? bai ganewa yana ji amma bai ganewa <laughs> to kaga akwai wannan to haka mu ma hausar mu to haka larabci yake lugar larabci tana da lahajat to sai ka fahimci wannan sanda. fala tu'rafu dalalatuha ala al-ahkam illa bi ma'rifati al-lughati al-arabiyya ba za a fahimci abinda nassosan Allah da nassosan manzal sama suke hukuntawa ba suke fa'idantarwa ba a cikin hukunce hukunce illa bi ma'rifati al-lughati al-arabiyyati fi an sallarati فلا يستطيع الأصولي أن يعرف ما يعرض لتلك الأدلة ما لم أصول الفقه بزي إيا جانا أبن ديكي بجروم دليلي با min umumin na ganewa wa khususin da keɓewa wa itlaqin da sakin magana ba tare da an yi mata da baibayi ba wa taqyidin da kuma yi mata da baibayi wa nuts'in ko kuma haruffa su zama sun fassara kansu wa fahmin ko kuma a fahimci ma'ana ba ta hanyar harfa ba wa gairi ha da makamantansu illa idza arafa tilka al-mabahith fi ilmi al arabiyya sai idan mutum ya san waɗannan bincike-binciken a cikin harshen larabci shi yasa zaka ga manya-manyan malaman usul fiqi da yawa wasu sukan fara maka ne da ma'rifatul bama'ir wasu suka maka da ma'rifatul huruf kamar Imam Abdul Walid al-Baji wanda ya rasu shekara ta 474 a cikin littafin sa Ihkamul Fusul fi Ahkamil Usul yana daga cikin manya-manyan littafin usul fiqi na Malikiyya a cikin littafin sa din nan to abu da ya fara bayani akai shine ne al-adwat ma'rifatul adwat kuma da ma ya fara da ya zo sai ya ce ilam annama ta a cikin lugatil arabiyyati ala asharati wujuhi ma kawai ma da kake jinta tana zuwa a larabci ta fuska goma fuskoki goma sai ce khamsatun min ismiyatun wa khamsatun minha ha harfiyatun shi biyar daga ciki ana ɗaukan ma a matsayin suna biyar daga ciki kuma ana ɗauka a matsayin harfai. to sai fara ma bayanin su kuma yana buga maka misali daga qur'ani da sunna qur'ani da sunna da waƙoƙin larabawa to daga ƴan uwa fanni na biyu da ake buƙatar mai usuli fiqh ya sansa ya zama yin zurfi a ciki shine fannin harshen larabci fannin harshen larabci kuma yana da yawa a da guda goma sha biyu bayanun ma'anin nahwi bayanun ma'anin nahwi waye waye har zuwa ƙarshe guda goma sha biyu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu in mun zo majalisi na gaba insha Allah sai mu karasa al-ahkamu shar'iyya sune ilimi shine ilimi na uku da ake bukatar masanin usul ya dogara da su a wajen sanin usul fiqh Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana daidan da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladansa Allah subhanahu wata'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya tsare mu daga talalatiya Allah ya bar mu akan hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh